Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke mayar da hankali a game da batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu Afirka. A shirin na wannan mako za mu mayar da hankali ne game da ranar duniya ta ungozoma. ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara jawo hankulan duniya kan aikin ungozomomi da nufin ƙarfafa musu gwiwa saboda a cimma maradun ƙarni na rage yawan mace-macen mata da yara wajen haihuwa sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka badan suke ba ba dan da yabo kurin wa dan su ceci ragi ai sake wasu na ga Allah rabi to madalla kamar da kila wasunku suka ji da farko yau shirin na mai da hankali ne a game da ranar duniya ta ungozoma ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara jawo hankali kan aikin ungozomomi a faɗin duniya da nufin ƙarfafa musu gwiwa saboda a cimma muradun ƙarni na rage yawan mace-macen mata da yara wajen haihuwa ranar ta biyar ga watan mayu ita ce dai ranar da majalisar ɗinkin ta ware domin tuni da aikin na ungozomomi kuma a kowace zagowarta masu ruwa da tsaki kan harkar lafiya na faɗakar da al'umma a kan aikin na ungozomomi to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da hajiya uwani wata likita mai zaman kanta a birnin zaria da ke jihar kaduna a tarayyar najeriya da farko kuma ta yi mana bayani kan ranar alhamdulillahi wannan rana tana da matuƙar mahimmanci sosai musamman ga iyaye ba don komai ba lokacin da aka tashi har aka samu ciki haihuwa ta zo dole akwai bukatan taimakon unguwar zoma ta inda akwai wasu wurare kamar mu a nan kafin a ce an je ga likita inda unguwar zoma a kusa za ta kawo taimakon farko da za ta yi. ga likitoci, ba dan kuɗi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba ha ba dan yabo kurin wa kaɗai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi To ko shin me ake nufi da aikin na ungozoma nan ma Hajiya Uwani ta yi ƙarin bayani. aikin gwanzoma shine kamar taimakawa mai haihuwa daga samun ciki zuwa lokacin haihuwanta taimaka mata har zuwa lokacin da za ta haihu tana bukatan taimako tun daga samun ciki saboda wayar mata da kai ga abubuwan da ya kamata ta yi ga abubuwan da ya kamata kada ta yi idan tana da ciki in kuma haihuwa ta zo taimakon nan da za a yi mata wajen haihuwa yana daga cikin aikan anguwan zoma a san halin da yaron ta yake ciki tun daga ciki daga samuwan haihu eh, ciki har zuwa lokacin haihuwa in kuma haihuwa ta zo akwai taimakon da unguwar za ta yi taimaka mata insha Allah ta haihu lafiya to kowane matsaloli ne zoma muke fuskanta a cikin aikin nasu to matsaloli kamar dai ga gwanzoma ma abinda zan iya cewa na farko wani lokaci kayan aiki wanda ya kamata gwamnati ta shigo ciki ba wai lale sai an je can babban asibiti ba akwai karamin asibiti wanda da abu ya faru in dai har ana awo za ta taimaka kafin in ta ga abun da ya fi karfinta ne kafin ta ce a je gaba to akwai akwai bukatan taimako da gwamnati to tana taimakawa ba ba ta yi ba to ya kamata dai ta ƙara saboda gaskiya an yi yawa A Najeriya alƙaluma sun nuna cewa sama da mata dubu arba'in ne ke mutuwa a kowace shekara saboda matsala wajen haihuwa. To ko wanne ƙoƙari ne gwamnatoci ko hukumomi ke yi a nan Najeriya wajen inganta aikin na ungozomomi? gaskiya wasu abubuwan dai kamar da sakaci da tun farko ko dai rashin sanin aikinta ita unguwan zoma ko kuma sakaci na iyaye. To kuma da abin da Allah ya sa za a yi ba a isa a kau da shi ba, amma akwai taimako. Saboda wani lokaci an samu ciki musamman za ka ga ko a ƙauyaku an samu ciki mai ciki ita kanta bata san halin da ɗanta yake ciki ba. Bata san wani matsayi yake ciki ba amma inda a ce unguwan zoman nan an zo ta san halin da za ta binciki mai ciki nan ta san wani irin rayuwa yaron nan yake yi a ciki wani hali yake ciki idan har ta ga da matsala ga aikin unguwan zoma ne ta sanar da su ta je babban asibiti domin su ga likita idan ko ba wani matsala ga alhamdulillahi za a ci gaba da lura da ita har ta kai lokacin haihuwa. to wani lokaci abin bai faruwa ba za a je asibiti ba har sai abun ya zo ƙarshe ba wani mataimakon da za a iya yi to ne wani lokaci idan da tsautsai sai ga an rasa yaro ko kuma ma har da uwan an rasa ƙalubalen da ake samu kenan sosai musamman a ƙauyuka To hajiya sai dai akwai ƙorafe-ƙorafe haka wajen mata da ke cewa suna fuskantar musguna daga ungozomomi idan sun je haihuwa ko mai hajiya za ta ce kan wannan batun? Tabbas akwai saboda a gaskiya wasu ma'aikatan ungozoma ba su gane bambancin mutumin da ke cikin alkarya da mutumin da yake ƙauye ba. Ya kamata su bi su a sannu su lura da su tunda ba su sani ba. Amma za ka ga wasu kuma sun sani din halin dai ɗan adam ne za ka ga suna wasu abubuwa wanda ita ungwan ko kuma wannan malama da za ta ansa haihuwa ba za ta iya haƙuri da shi ba ko irin wannan korafe korafe. To kuma yaya batun ƙwarewa na ma'aikata haka shi ma lokaci ana kokawa akan rashin kwarewar wasu ma'aikatan lafiya ne haka. Hakika a nan dai mu Najeriya wasu wuraren akwai rashin ƙwarewa na aiki saboda za ka ga abubuwan da ya kamata unguwar zoma ta yi bata san shi ba ko bata fahimce shi da kyau ba amma kaga a birane wanda ta san in ma yi ba aka ba ta san wata kila ma wanda ta zo din na ita ma ta san aikin. To gaskiya a ƙauyuka wasu abubuwa su da yawa hakan yana faruwa. Kaga mace tana da ciki an zo ba su lura da ita da kyau ba. Ka sai an kai ƙarfinta ya fara ƙarewa da sauransu. To ya ganin cewa batun haihuwa batu ne kusan da ya shafi kowa da kowa wani kira ne kuke da shi ga al'umma da ma gwamnatoci domin inganta wannan aikin To abin da zan ce gwamnati ya kamata ta tsaya sosai akan abun ta da a daɗa a ilmantar da wa'anda ma ba a ƙara ilimi sosai a kan shi domin abu ne mai hatsari akwai bukatar taimakon gwamnati sosai da sa ido kuma kira na ga al'umma na farko dai duk inda ake yanzu akwai rediyo ana sauraro an san cewa akwai asibiti iyaye al'umma gaba ɗaya inda duk aka samu ciki a rika ƙoƙarin zuwa asibiti su kuma ma'aikatan asibiti kamar su ungun zomi ya kamata su ma daɗa dagewa akan kula da aikin saboda wannan abu ne mai hatsari ya kamata su tsaya su kula da aikinsu don wani lokaci abin yakan faru ta sanadinsu amma sun tsaya tsayin daka akan aiki insha Allah za a samu nasara zan ga likitoci ba dan kudi suke ba ba dan kudi suke ba ba dan yabo ba ba dan da yabo kurin wa kadai dan su cici rayi ai sake wasu na ga Allah rabi To ma saurare saboda ƙurewar lokaci a nan zan ɗuga aya a shirin na yau sai kuma wata ran litinin idan Allah ya kai yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman Aminu Ibrahim Kyawa da haɗa mana shirin. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya.